Hausawa Top TV tashar al'umma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yanzu yanzu an kama wani ɗan ƙaramin yaro wanda bai fi shekara goma sha biyu ba wanda yake nema ya bi ya hau turbar shekau tun yana ɗan ƙaramin sa'a. Jama'a masu sauraron mu ku gyara zama domin kallon bidiyon da za mu sa muku na wannan yaro ku gani abin al'ajabi yadda aka kama shi yayin da ya yi yunkurin ya hau irin turba ta shekaru. Amma kafin nan da Allah ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin haka ne sai ringa ba ku damar samun labaranmu da mu a koyaushe da zarar mun ɗora za mu sanar da ku. Ga bidiyon ku kalla. Za ka iya samu da cibiya ka harba? To, ku da mu gani. sai a yaya to mai daitan eh, da aka baka to sono nawa kai harbi waye koya maka harbin alhaji wani a ina yake a ina gidan kasan take cikin daji yake shi alhaji harɗin yaran shi kuna da yawa kun kai nawa to bindigogin ku sun kai nawa ka san iyakansu ba dame dame kuke yi a dajin fi kuke ko ko daukar shanu ko daukar mutane a manya kawai ke eh manya kawai ke zuwa su ke zuwa ne su su ko su zo ta ko su dauke mutane. ko su sata ko su ɗauko mutane suna ɗaukan mata eh. me suke da matan To kamar yadda kuka gani babu shakka wannan yaro ga baki ɗayansa ɗan ƙarami ne idan kuka kalli shi za ku ga a idama ba tare da an gaya maka shekarunsa ba za ka san cewar ko shekaru nawa ne da shi a duniya ƙaramin yaro ne amma a haka idan ka kalle shi kai ka san bai wuce shekara goma sha biyu sha uku ba amma dai ku ga irin turbar da ya hau ya iya kwance bindiga ya mata duk abin da ake bukata ka san kuwa ba ƙaramin lokaci aka bata wajen koyawa wannan yaron ga baki ɗaya irin waɗannan abubuwa ba. Wannan ba karamin abin takaici ba ne ba, shin wannan yaron iyayensa su ma ga baki ɗayansu 'yan ta'addan ne ko kuma a'a ba 'yan ta'addan ba ne ba. Abin da mutane mun san dole za su yi tunani kenan, shin ya aka yi wannan yaro? Ya koyi dukkan waɗannan abubuwa wajen sarrafa bindiga da kuma harbi. Babu shakka a ce yaro tun yana ɗan ƙaramin sa kamar wannan ya san yadda zai yi harbi ya sarrafa bindiga wannan ba karamin abin takaici ba ne ba shin wannan yaro sato shi aka yi ko kuma yana irin cikin yara ne waɗanda suke marayu ake ɗebe su a kai su cikin irin wannan harka ko kuma a'a iyayensa ne da kankin kansu waɗanda suke 'yan ta'adda suka sanya shi a cikin wannan suka koya mai sai dai kuma kamar yadda kuka ji yaron ya faɗa ya ce wani alaji ne ya koya masa harbi shin wannan alajin waye shi a gare sa sai dai ba a tambayi yaron ba. To kuma dai menene bai kamata a ce yaro kamar wannan a ce ya ɗauki wannan turba ba domin kuwa zai aikata abu na rashin imani fiye da yadda ba a tunani daga nan yarintarsa har zuwa girmansa. A yanzu haka ana murna cewar shugaban kungiyar Boko Haram ko kuma ce shugaban 'yan ta'addan Najeriya ga baki ɗaya Abubakar Shekau ya mutu amma sai gashi Wannan abin al'ajabi, an kama wannan ɗan karamin yaro wai shi ma yana cikin ƙungiyar 'yan ta'adda, inda suke sace yara suna kidnapping. Babu shakka waɗanda yaran da suke cikin irin wannan abubuwa suna da yawa, inda a kwanakin baya ko kuma ce shekarar da ta wuce, kun ga bidiyon wani ɗan ƙaramin yaro wanda shi ma ya zo ne ko kuma ce an kamo shi ne, inda shi ma yana ɗaya daga cikin tawagar ƙungiyar Boko Haram. Abin tausayi amma kuma abin takaici a ce yara 'yan ƙananu kamar waɗannan suna ɗaya daga cikin waɗanda suke aikata irin waɗannan abubuwa. Babu shakka dole a yi farin ciki bisa mutuwar shugaban ƙungiyar Boko Haram Abubakar Shekau domin kuwa ta'addanci zai ragu a faɗin Najeriya. Dukkan wasu 'yan ta'adda da suke ji da ta'addanci a Najeriya babu wanda ya kai shugaban ƙungiyar Boko Haram wato Abubakar Shekau ta'addanci, domin kuwa Shekau ya yi asarar rayuka wajen sama da dubunai talatin a fadin Najeriya da kuma waɗanda ya hana su zama a matsugunansu wanda ba za su irgu ba. Babu shakka har kawo yanzu wasu ba su yarda cewar shugaban kungiyar boko haram din abubakar shekau ya mutu ba saboda irin yadda ake yada labaran mutuwar tasa tun shekarun da suka wuce ana cewa ya mutu amma kuma daga bisani sai a ga cewar ya fito bai mutu ba inda ajiya muka kama ku wani bidiyo inda wasu daga cikin ku masu sauraron mu ga baki ɗaya ba su saurare shi sun fuskanci abin da ake nufi ba abin da muke nufi A wannan bidiyo muna tabbatar muku ne da dukkan wani rahoto da za a kawo muku musamman yadda muka ga wasu kafafen yada labarai suna yada cewa shugaban kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau bai mutu ba. Mun kawo bidiyo ne a jiya domin mu karyata wancan labari da waɗannan kafafen sada labarai suke yadawa na cewar Shekau ɗin bai mutu ba. Babu shakka Shekau ya riga ya mutu. dukkan wasu labarai da za ku yi aron gama da su da za ku ji an ce shugaban kungiyar boko haram bai mutu ba ya saki sabon bidiyo wannan karya ne dukkan wani bidiyo da za ku ga an kama ku shi a halin yanzu a ce maku shekau ne ya sake shi yau ko jiya karya ne domin kuwa da akwai det a jikin bidiyon za ku gani bidiyon nan tsoho ne idan za ku yi bincike mai kyau za ku ga wannan bidiyo tsoho ne ba wai sabon bidiyo ba ne ba kawai dai an ɗauko shi ne domin a kau da hankalin mutane a gaya muku cewar bai mutum ba amma shekau ya riga ya mutu haka zalika akwai wani odiyo da ake ta sa muku shi kwanan nan ana cewa wai shekau ɗin ya sake shi inda yake magana akan waɗanda suka ci amanarsa kwamandojinsa waɗanda ya kashe To wannan bidiyon ma masu sauraron mu ko kuma mu ce odiyon nan shi kansa wannan odiyon tsohon odiyo ne ko kuma ba za mu ce tsoho ba. Sabo ne amma sabo ne wanda sai da shekau ya yi shi kusan da sati ɗaya kafin nan wannan rikici ya ɓalle masu wanda suka kashe shi. Dama suna cikin rikici a wannan lokacin. Wasu daga cikin yaran shekau ɗin sun munafunce shi inda suka nuna wata maboya tasa. wannan sila ce ta sa ya yi wannan audio inda ya ce sun ci amana sa wato daga cikinsu wannan ce ta sa ya yi wannan audio wannan kuma lokacin da suka ritsa shi kashe shi suka babu wani audio da ya sake fitarwa bayan wancan audio da kuka ji don haka dukkan wani audio da za a saka muku a kawo muku shi da zumanin a gaya muku cewar shugaban kungiyar boko haram abubakar shekau bai mutu ba wannan tsohon labari ne na bidiyo amma kuma magana ta yanzu asali shine cewar shekau ya mutu baya raye dukkan wani labari da za a yi hada na cewar yana raye wannan karya ce to masu sauraron mu wannan shine dai karshen rahoton da muke dauke da shi a halin yanzu inda abin takaici kuka ga wani ɗan ƙaramin yaro bai fice shekara goma sha biyu sha uku ba ya iya sarrafa bindiga da kuma harbi wanda yake ƙoƙarin hawa turba irin ta shekau da fatan allah ubangiji ya shirye mu shirin addini ubangiji ya sa waɗanda suke aikata irin wannan abubuwa na tada ƙayar baya ya sa su gane gaskiya su daina idan kuma ba masu shiryuwa ba ne allah ga kanan gasu kai kasan inda suke kai za ka iya mana maganin su Ku ci gaba da sauraron wannan tasha tamu mai kamo ku labarai da dumi-dumi babu gaggautawa Ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku dana ƙararrawa kuma ka ne zirin gaba ku damar samun labaranmu da bidiyon mu a koyaushe da zarar mun ɗora za mu sanar da ku.